hadisi abinda manzon Allah ke cewa ko dai ku rinka umarni da kyakkyawa ko ku yi hani daga mummuna ko kuma ubangiji ya jarrabe ku da wata musiba a kan kuma zaɓaɓɓun cikin ku zai ta addu'a kuma ba zai an samu ka ga wani hadisi ne shi wancan mai magana kuma yana magana a kan cewa addu'a da ake a Amerika Allah ya gida ka ga bai da alaƙa ka fahimci mana ke sai ma'anar zata da ga ina jin sunan yaki ne daga cikin yakokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zafin rana wasu kuma ba su da takalma ba su rinka yada rigar su suna daddaure da saboda zafin rana shi sa kika da zafin rika karanta wanda ake ga sallah wanda ake wa sallar gawa ya halatta mutum ya karanta su ko da a wajen sallah yana nufin ma'anar ya roƙi ubangiji ya halatta ya halatta mai cikin da ci makabarta eh ya halatta ko hadisi da cikin nuna halattun zarkan makabarta ga mata daga cikin su akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wata mace tana kuka gindin wani kabari ya ce mata ki hakuri ki nemi lada a wajen ubangiji ba ta san annabi ne ba sai ta ce iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati ta duka ba nuri dan ba kai aka jarraba da musiba ta ba sai yasa kake faɗa mana magana mahallu shahid ka da ka je wurin kabar ka zarci kabarin wani danta ko dai wani ɗan uwanta amma abinda ba a so mata su mai da kabari da kullum kullum tunda wannan ana ta zuwa kai la'ana Allah ta wara ta kubur wannan sharadi ne sai an yi shekara goma sha uku ana karanta da tauhidi kafin haifi hajji ba sharadi ba ne ta yi wa a shekara goma sha uku ta yi wa a shekara ashirin ma na yi shekara goma sha uku laisar makasuda ya danganta tauhidin ya yi cikin shekara sha uku ko bai yi ba in har manzon Allah ya bukata shekara goma sha uku wani wanda bai kai fasaha da basira wa su kuma zai kai shekara nan ka gane bukatar sama haka dan shi wahayi ne yana ta kafafa amma ku dubai yadda shekara goma sha cikin mutanen da suke su shi ba bare bane a cikin su cikin mutanen da kafin ma ya zama manzo sun yi sunan shi aminu amma sai da zai wannan lokacin balantana kai cikin mutanen da ba su yadda da kai ba dukansu bane danginka kuma kai ba wahayi ake ba amma ta iya yiwuwa mutum ya ci nasarar isar da da'awa cikin ganin lokaci amma shin wannan na nuna jama'a sun gamsu gaba daya ba da bane ya kasance sun gamsu gaba daya wato aiki na da'awa ba a iya kance musu lokaci cewa daga nan zuwa shekara goma lallai in yi kaza ko kuma dan mun yi shekara goma muna kira zuwa ga tauhidi ko mun yi shekara ashirin muna kira zuwa ga tauhidi shikenan an gama kowa ya fahimci tauhidi ka kalli ma'amalolin mutane da gidan bokaye da gidan malaman suna suna suka fi da gidan yan tsubbu da yan duba da yan rufa ido su suka fi yawa da malamin suna da malamin bid'a su suka biyawa yawa da banka ke da sauran ake da babu yadda za a yi mutane su yi fahimtar addini in su fahimci tauhidi kuma babu yadda za a yi mutane fahimtar su ta addini ta yake in su fahimci sunar manzon Allah fahimtar tauhidi shi ke sa a rusa shirka fahimtar sunna shi ke sa a rusa bid'a in ba a gama fahimtar waɗannan ababen ba to za a yi ta faganya ne wannan shine hakikanin da kuma addini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine to wannan da ya rubuta ya faɗa mun daga baya me kace mala musulma wannan magana wai kawo shi wannan a lokacin da aka yi maganar wannan ta shiga ciki a lokacin a cikin magana ta wannan kalmar da ka faɗa yanzu ta shiga ciki kai da tambaya ta shiga ciki a lokacin da na yi magana ba ka san ma ka fahimta gidan da kana son ka fahimta da kana son ka fahimta da ka ce ba su shiga ba ciki sai mu je magana ka to yanzu sai ka shigo da ita kai tambaya kaga ba ta da alaƙa karkaiwa annabi ƙarya karkaiwa annabi ƙarya dan hadisin ba haka yake ba haka yake ba karami ne ta muji da larabcin sa ka da Allah haka yake ai yana cikin bulugul maram karami ne shi muji a sai ka faɗe shi ka ce annabi faɗa yake na tabbatar ba ka wallahi tallahi ba ka annabi ya faɗa ba kai ka sake yin karatu ka duba shi idan baka fahimci abu ba ka bari ka fahimce shi yanzu ka gani ni abin da nake faɗa na fahimce shi shi yasa nake faɗa idan ka fahimce shi ta fuskar karatu sai kai magana kai amma in baka gama fahimta ba kai baka fahimta ba ya zaka ka fahimtar da wani ya gane ni abin da nake cewa hadisin yadda ka kawo shi ba haka yake ba so nake ka kawo min shi daidai sanan in yi magana akan sa eh a ya zan ne ka sanin shi ka san gaibu ne ya zai ne ka sanin shi ka kawo shi yadda yake sai a fassara shi amma na rantsi da Allah yadda ka faɗa ba haka annabi ya faɗa ba na tabbatar na tabbatar in ka ce haka annabi ya faɗa kaiwa wa annabi kariya annabi kuma ya ce wanda ya masa kariya zafi kuma sa auta wannan yace Allah ya gafarta malam mai hukuncin iddar matar da mijinta ya rasu bayan ta haihu da wata biyu shin za ta iya fita makaranta ko wani bukata kuna fahimta wannan tambayar mace ce mijinta ya rasu da wata biyu bayan haihuwarta wannan haihuwarta ba ta da alaka da mutuwar mijinta abin da ke kanta shine za ta yi ta kaba an gane ku ta kaba kuma shi ne za ta yi wata hudu da kwana goma da nassan alkur'ani ta yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan يتربصن بأنفسهن arba'ata ashhurin wata hudu da kwana goma da nassin alkurani inda a ce tana da ciki ne sai mijin ya rasu to sai ya zanto ta ta shine haihuwarta inda miji zai mutu yau sai ta haihuwa ta gari ta fita daga ta kabar inda miji zai mutu yau da safe sai ta haihu da yamma ta daga takaba haka inda miji zai mutu ba ta haihu ba sai bayan wata takwas ko wata tara to dole sai wannan wata takwas ko tara sun zo sannan ta fita daga takaba saboda nasa alqur'ani wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun ina ba ta amfani ya hakuri bari mu koma kan hadisin wancan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan wanda bai yi yaki ba wa lam yuhaddis nafsahu bi ghazwin bai kuma labarkawa kansa yaki ba mata mitatal jahiliya ya mutuwa irin mutuwar jahiliya mita ba maita ba mitatal jahiliya yayi yi mutuwa ta mutuwar jahiliya daga cikin marwayata hadisin akwai imamu muslim ka duba sharhin sa tsakaninka da Allah cikin muslim na imamu nawawi yanzu ai na zo kan hadisin na dawo da shi kai na ji mutane sai yi ta kabbara sai na kyale su na shiga wani abu ba dan na kyale ka ba dan na dawo yanzu na dawo kan hadisin na yanzu zan baka ansa kai amma yanzu kai ka karanta hadisin ka dawo mun larabcin sa sai na tambaye ka shin ka duba sharhin sa cikin muslim na imamu nawawi to kaga inda kuskure yake kenan to kaga wanda shine kuskure kuma yawa shine zan baka ansa yanzu yanzu wannan shine adalci ka kyauta da kaiwa kanka adalci kaga da ka ɗauki mujarrabin hadisi shi kaɗai gayan ka fassara ba tare da ka ɗofano fahimtar magabata ba a nan kuskure ne ka gane yadda hadisin yake duk wanda ya mutu ya yi mutuwan jahiliya baya nuna ya zama kafiri kamar yadda duk wanda ya mutu ba tare da wani shugaba da yawa mubaya'a ba shi ma ya yi mutuwan jahiliya baya nuna kafiri ne abinda ake nufi manzon Allah ya siffanta mutanen jahiliya a matsayin ba ko ba tambaya take ba kenan to sai ka bari a gama Okay, mu shiga wata tun magana ko kana da tunga ba assalamu alaikum jama'a in kuna son ku gane kuma izgilanci da muka shin gaskiya ne fatawa tana canjawa a sakamakon canjawar zamani ko wuri ko ba ta canjawa shin gaskiya ne fatawa tana canjawa dan da larabci ya rubuto a haqqun anna al fatwa yataghayyaru bi taghayyur al azminati wal amkina am annahu la yataghayyar ma'ana gaskiya ne fatawa tana canjawa sakamakon canjawar zamani ko wuri ko ba ta canjawa shine tambayar wannan magana laisar ala islaqiha fatawa na iya canjawa idan wuri ya canja tana iya canjawa idan zamani ya canja amma ba a kowace matsala ta addini ba a cikin matsaloli na addini akwai abin da ake kira usul shika-shikan addini rakunin musulunci biyar ne haka fatawa take tunda ba yadda za a yi wani zamani wani zoce sun zama shida ko kuma sun koma sun koma wato hudu salloli guda biyar ne a yi ne haka fatawa ke tun da canjawan zamani idan yanzu ana zafi wata rana ana sanyi idan yanzu ana damana wata rana ana rani baya canja wannan fatawar ta koma su koma sallah ta koma hudu ko biyar kaga babu yadda ta canja usuluddin da thawabit na addini hadhihi la tataghayyar wala la tatabaddal bi tagayyur al amkina amma abin da ya shafi wato gashi nan da suna um, mu'amala na rayuwa mu'amaloli na rayuwa yanayin kasuwanci akwai nau'ika na kasuwanci da muke yanzu babu su a da yanayin tufafi nau'ika na tufafi da muke babu su a da yanayin yadda mutane suke gudanar rayuwa akwai rayuwa wanda ake da shi babu shi a da yadda ake da shi yanzu da haka zai iya yiwa wani lokacin canja shi zama kaza a canza shi zama kaza da haka dai kada mutum ya ribanci canjuwar fatawa daga zamani zuwa zamani ya dauka cewa wannan ya shafi kowace matsala cikin matsalolin addini kuma ya shafi kowane abin nan da akwai tawabit na addini wanda ba sa canjuwa sannan kuma akwai al'ibadat wanda dama mabaniya ala tawhid ijtihadi baya shiga cikin ta fatawa ba ta canjawa a kansu amma akwai abubuwa wanda ijtihadi ke shiga cikin su wannan su ne suke canjawa daga zamani zuwa zamani ina fata an fahimta mu koma shirin kan wancan hadisin ya hakuri mala duk wanda ya mutu bai yi yaki ba bai labarta wa kansa yaki ba ya yi mutuwa haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi na ce me ake nufi da mutuwan jahiliya abinda ake nufi da mutuwan jahiliya baya nufin ya kafirta domin idan yana nufin ya ban banda wannan akwai waɗansu hadisan duk wanda ya mutu ba tare da ya yi mubaya'a ga wani shugaba na musulmi ba shi ma ya yi mutuwa ta jahiliya to kaga shi ma baya nufin ya kafurta. dan saboda akwai hadisin mu'az bin jabal shi ma cikin bukhari lokacin da mu'az bin jabal manzo Allah ya ce innaka mur'um fi jahiliya kai mutum ne wanda akwai jahiliya tare da kai amma bai kafurta mu'az abu zarar kai abu zarar gafari jamil jiddan bai kafirta shi ba me yake nufi yani fi ka kislatun min khisalil jahiliya ko ta ɗabi'a ko halayya irin ta mutanen jahiliya ina fara fahimta Wannan su bai yaki ba ya yaki ba ya musulunci ya mutu a tattare da shi a kowace sifa sifa ce ta mutanen jahiliya wanda ya mutu ba tare da wani shugaba da yawan baya ba ya mutu a wata sifa irin sifar jahiliya mutane a maka ko da ba su da sarki ko shugabanci ɗaya da ya kaɗai kowace kabila suna cin gashin kanta ne kowane family suna cin gashin kansu ne to sai manzo Allah ta mutuwa a irin wannan yanayin da mutuwa a irin wancan yanayin yani tashbihu halatin bi halatin la tashbihu almayyit bi mayyit kaman mutuwa ne da halin mutuwa ba kamanta mutum da mamaci to a nan wurin matsalar ne saboda haka yana da soshi ga aikin da dawo kan jihadi jihadi me matsayin su cikin addinin musulunci